يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يمؤى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna shida ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya, wanda ya dace da ashirin da tara ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam ashirin daidai Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatunmu a cikin suratul anbiya za mu tashi aya ta arba'in amma kafin nan al'umma na ta magana a kan tambayoyi to kasantuwar karatunmu da mai karatu ne ba yadda za a yi a tambaya sai dai za mu ba da lambar waya yanzu kamar yadda muka ba da ranar da muka soma in an tashi ana iya turo tambaya amma da sharadi. lallai ne tambayar ta daidai da abin da aka yi karatu a kai in ta saba ma abin da aka yi karatu ba za a karanta ba muna fatan Allah ka datar da mu ga lambar wayar kamar haka sifili tara sifili biyar ɗaya takwas sifili ɗaya bakwai ɗaya sifili Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki ɗaya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن ayoyi a yau za su lallashi manzan Allah sallallahu Alaihi game da abin da kafirai mushirkai suka rinka masa na istihzayi wa idza ra'aka allazina kafaru yattakhizunaka illa huzwa kaman yadda muka bayani a ayoyin da suka gabata isgili istihza'i ƙoƙarin walakanta manzo ko annabi ko mai wa'azi tsohon yayi ne da kafirai suke gadon shi Allah ta'ala a wannan ayar yana lallashin manzansa sallallahu alaihi wasallam game da istihiza'i da izgili da walakanci da ƙaryata wanda mushrikai ke masa yana cewa wala qadistuhu zai bi rusulin min qablika fa haqa na ladina sakhiru minhum ma ka nubihi kanu bihi Ka yi hakuri muna lallashin ka ya rasulana sallallahu alaihi wa sallam ay manzo izgili ba farau ba wala qadistuhu zai bi rusulin hakika an yi izgili an yi walakanci an ƙaryata manzanni da dama wanda suka gabace ka kafin kai ka kazan manzo a aiko ka zuwa ga wannan al'umma sai dai kasantuwar an musu izgili an cutar da su an musu walakanci wannan bai sa sun sami nasara ba akasi fahaqa bil ladzina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda masu izgili suka zan suna izgili a kai sakamakonsa mummuna sai ya auka a kansu wato yana daidai da wata aya ta suratul an'am wanda Allah subhanahu waTa'ala yake cewa walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li ولقد aka min naba المرسلين akwai manzani da yawa da muka aiko zuwa ga al'ummarsu aka ƙaryata su aka murzunta su aka walakanta su aka yi ƙoƙarin tozarta su wa uzu aka cutar da su ta kowane fanni amma suka yi haƙuri suka yi juriya hatta a tahun nasaruna har nasararmu da rinjayenmu da galabanmu ya tabbata a hannun manzanninmu aka rinjayi waɗanda suke kafice masa kuma wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wala mubaddila li kalimatillah ba wanda ya isa ba kuma mai canza abinda Allah ya zartar subhanahu wa ta'ala kuma labaruka bayanai ya zo maka mabambanta game da labarin manzannin da suka gabace ka ka yi haƙuri ka yi juriya wannan ita ce sunan annabawa da manzanni al'ulama uwa masatul biya. su kuma malamai magada annabawa ne saboda haka idan amma manzo amma annabi izgili an masa walakanci an cutar da shi to ai ya fi sauƙi duk mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya yi umarni ba abin mamaki ba ne don an cutar da shi Allah ta'ala ka shirye wanda bai gane ba ka tabbatar da imanin mai imani hatta ya tihil yaqin ci gaba بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم مؤردون قل كجيا مسو من يكلؤكم بالليل والنهار ويكي yake يكي ku ya الدري ديني من الرحمن dare الله yini minar Allah mai jin kai Allah mai ni'ima mai fadala Allah kaɗai ke kare mu in ba da tsaro daga Allah ba to ba wanda ya isa ya sami tsaro kuma Allah na ba da tsaro ne ga wanda ya bi addininsa ya bi shari'ar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hafazka ta ifazallaha tajidhu tajahak ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka sai Allah ya kare ka ka kiyaye dokokin Allah sai ka sami taimakon Allah gaba gare ka duk sanda kake ta. kariya ne na Allah dan adam ba shi da wayo kuma da dan adam yayi imani haƙa na imani na haƙiƙa to sai ya gango da sabo ya kwana a kan shi ya zama tashi ya tashi kuma ya tashi lafiya domin Allah ne ke kariya wani lokaci firgicin ɗan adam ma ke jan masa za ka ga sago a tankan mutum sai ya shekara bai sako ya cije shi wa ya same shi ba amma daga ran da ɗan adam ya ƙyalla ido haka ya gan shi yana yawo sai ya far masa shi ma sai ya far masa daga nan kuma sai yadda Allah ya nufa da haka kariya daga Allah ne ka yadda da Allah ka yi imani da Allah ka gazgata Allah ka bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa sai Allah ya kare ka duk wani tsaro duk wani kariya duk wani abin da kai ce ganin zai iya kare ka barin bala'i ko musiba ko fitina ba tare da kiyaye dokokin Allah ba wahalan banza kake yi ifazullaha ya hafaska ka kiyaye dokokin Allah Allah sai ya kare kai ya kiyaye ka domin duk halitta gaba ɗaya suna cikin ƙarƙashin iko da tasarrufin Allah ne subhanahu wata'ala wuta ba ta tasiri sai Allah ya ba ta umarni ruwa bai da tasiri sai Allah ya ba shi umarni ai Allah ya ba da umarni hakanan duk wata cuta ba ta da tasiri sai Allah ya ba da umarni ko ya ba ta umarni don haka ka kiyaye dokokin Allah ka tsara addinin Allah ka bauta masa da takawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka ya kare ka da kariyarsa ya ji kanka da jin kansa tare da cewa ba a ce ka yi ganganci ka fada mafitina ba a'a yana cikin mabadi' na addinin musulunci wala tulku bi aidikum ila tahluka kariya duk wani mataki ka dauka amma ka sani mai kariya na gaskiya mai kariya na hakika shine Allahu jalla jalaluhu Allah ka datar da mu baki daya kul may yaklaukum layli wan nahari min ar-rahman to waye isa ya kare ku cikin talatinin dare ko yini daga Allah mai rahama in ya yi nufin aukar maku da fitina ko azaba ko musiba ko bala'i ko annoba babu ku koma ga Allah fafiru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin in kuka koma ga Allah al'umma ta yi da'a al'umma ta yi biyayya Allah subhanahu wata'ala sai ya yaye fitina ya yaye bala'i ya kauda annoba ya Allah muna roƙonka ka kauda mana wannan annoba da ta dami duniya ta fitini duniya baki dayarta domin ba ta da tasiri in ba yadda ka so ba in ba yadda ka sarrafa ta ba ya Allah ka sarrafar da ita barin mu barin dan adam a duniya baki daya Allah ka tafiyar da ita ka raba mu da wannan bala'i balhum an zikir rabbihim mu'ridun sai dai kash masu fahimtar haka 'yan kaɗan ne kwarai bal maimakon ma su fahimci kariya daga Allah ne su yi imani da Allah su yi biyayya ga Allah su bi dokokin Allah sai suka wayi gari hum an zikirar rabbihim mu'ridun su ɗin nan sun bijire sun kauda kai barin ambatan Allah subhanahu barin imani da Allah subhanahu barin ɗa'a ga Allah subhanahu ta'ala to wannan kuma ba karamar fitina bace ba karamar bala'i bace ba ƙaramar musiba bane Allah ta'ala ka kare mu ka kiyaye mu ka ba mu tsaro da tsaronka ya rabbal alamin domin duk lokacin da bawa bai i'tirafi da ni'imar da Allah ya yi masa ba bai i'tirafi da ihsanin da Allah ya yi masa ba ya bijire ya kafice ya butulci ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala ga ni'imomin Allah subhanahu wata'ala komi na iya samun shi na bala'i kamar yadda aka ba mu kissan mutanen saba baldatun tayyiba wa rabbun ghafur ƙasa mai ni'ima mai falala ga abinci ga ruwa ga 'ya'yan itatuwa ga cikakken lafiya an nisan ta su barin dukkan annoba an nisan ta su barin dukkan bala'i bala'i sai aka ce su bi Allah su yi godiya su bauta ma Allah fa'a'aradu sai suka bijire suka ce muna jin daɗin za ku ce mu bauta ma Allah waye kuma Allah ba za a bautan ba ba za a yi ɗa'an ba ba za a yi kazan ba daga nan sai Allah ya birkice ƙasar gaba ɗaya daga ni'ima zuwa azaba daga yalwa zuwa kunci daga falala zuwa musiba don haka faufiru ilallah jama'an musulmi a koma ga Allah waɗanda ba musulmi ba a zo a yi imani a bi Allah da takawa Allah zai ɗauke bala'i subhanahu wa ta'ala domin yana kishin bawarsa har ma yana fada da abin da ke fada ko wanda ke fada da bawansa man adali waliya faqad azantuhu bil harb Allah kan mana taimako ci gaba malam أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة ga wata tambaya Allah ta'ala ya yi ta shin ko suna da wasu allolin da suke bautawa ne wannan tambayar ba tana neman amsa ba ce malamai sukan ce mata istifhamu inkarin wata ƙari'in wata wubihin istifhami ne na ƙaryanku kaicenku Allah wajenku ku ci ni'imar Allah ku goge baki kun zan kaza ciki goge bakinki ku yi musu ni'imar Allah ku ci ni'imar Allah ku ce ma Allah ku ci ni'imar Allah ku kafice ma Allah to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wace ni'imar ne ba ta yi maku ba wanda ubangijin ku Allah ya yi maku ya shiba maku ha kuke karyatawa koko bautan da kuke ga wani ba Allah ba tsatin da kuke ga wani ba Allah ba abubuwa na shangalla da sako da kuke kuna cin mutuncin addini to kuna da wasu allolin ne tamna'uhum min dunina wanda za su hana mu da azaba a kansu za su hana mu zartar da ikonmu a kansu za su hana mu hukuncinmu a kansu tamna'uhum min dunina wanda su za su tsare ku su za su ba ku lafiya su za su ba ku da abin da kuke bukata na ni'ima da yalwa da rahama su hana mu maku azaba to idan kuna da wannan aƙida kai ce kun taɓe kun yi asara domin zaton da kuke ba haka ba ne ɗimuwa kuka faɗa. la ya saƙi'una nasara an fusihim su a ƙashin kansu waɗanda kuka sa a gaba kuna bautansu kuna neman agajinsu kuna neman tallafinsu ka anna lahum kun fayakunu to ku sani ba sa iya taimakon kansu da kansu da ba akwai waɗanda suke ganin in amerika taimaka tuf sai ka mutu sai ka mutu saboda haka yau gashi an wayi gani su ma ba su ba ma shugabannin nasu suna ina muka saka kanmu kun ga da donald trump yake kuka da hawaye sai ga donald trump a white house ana karanta alkur'ani ana addu'a ya ɗauke corona sai ga donald trump ya tara musulmi wai yana masu iftar a roƙi allah ya kau da cuta o donald trump ne ha yake cewa ramadan mubarak la ilaha illallah ya jama'an musulmi wanda bai ji tsoron allah ba wallahi ya tari wannan ɗan taliki yana cikin in baka ce a yau ya ci kowa fir'aunanci ba amma kaga yanda Allah ya karya kashin bayansa Allah ya gane da shi addinin da shi da ire-irensa da wanda yake musulmi ne mulhidi da wanda yake musulmi ne fasiki da wanda yake musulmi ne ja'iri Allah ya sa wannan ya zan sababi ya zan dalili na dawo ma hanyar Allah jalla jalaluhu inda ka mai da su Allah suna iya kun faya kunu to yau ka ga Allah ya nuna musu ba su isa ba haka ake ɗebo gawansu a tifa ana girgijewa a rami la ilaha illallah wanda bai ji tsoron Allah ba ya taɓi wanda bai ji tsoron Allah ba ya yi hasara wanda bai ji tsoron Allah ba zai tabbata cikin nadama nadama da ba za ta taba amfaninsa ba duniya da kiyama na haka ko kun bauta ma wani ba Allah ba kun yi da'a ga wani ba Allah ba kun yi addini ba na Allah ba kun ɗauki wata hanya ta rayuwa ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shata maku ba ku sani ba za ta kai ku ga nasara ba walahun min hayus abun kuma ba mai makotaka ko abotaka ko zo in tebake ka ni idan sani ne ga wanda zai maka azaba domin na daga cikin ɗabi'a ta larabawa tuntuni idan wata al'umma za ta yi maka azaba ko za ta kashe ka ko za ta walakanta ka sai ka yi istijara da ɗaya wanda yake idan sani ne kuma babba ne a cikinsu ce fulanin fi jiwari wafi musahabati don haka yana faɗin haka cikin al'umman ba mai taɓa ka in ya ce daga nan zuwa wata ɗaya kana ƙarƙashin kularsa daga nan zuwa shekara ɗaya kana ƙarƙashin kularsa babu wanda zai taɓa ka daga nan kuma in lokaci ya yi sai ya kama hannunka ya kai ka boda ya ce to yi ta yi kasira to wai kuna da wanda in Allah zai kama ku da azaba zai muku wannan ne shin kuna ko da tunani shin kuna ko da hankali shin kun san abin da kuke yi shin kun san Allah kuwa wa huwa al fawqa ibadi in baka san Allah ba Allah shi ne mai rinjaye mai iko birbishin bayinsa gaba ɗaya ma a kana wa ma lam sha lam yakun sha a rabbul arshi kana kama ya sha. abinda duk yake so haka abin yake kasancewa kamar yadda yake so akan wanda yake so Allahu jalla jalalu haka ikonsa yake haka kaddararsa yake haka iradarsa take subhanahu wa ta'ala don haka jama'an musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi shari'ar Allah mu dawo ma Allah kwanmu da kwankwatanmu jininmu da tsokanmu Allah zai ɗauke bala'i zai kau da musiba zai sa mana rayuwar da ta fi ta da kyau da daɗi har mu gamu da rahamarsa sha'a jalla jalalu ci gaba بل متعنا هؤلاء وآباءهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يعلمون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون جماعة مسلمين Allah ta'ala yana mana bayani cikin wannan aya game da halin mushrikai cewa ni'imar da aka yi masu jin daɗin da suka tsinci kansu da shi dukiya mulki yalwa lafiya isasshe a jiki shi ya muɗe su hayya auka da su cikin ɓata na ƙaryata ni'iman ubangijinsu jalla jalaluhu bal matta'ana haula ba wani abu ya kai waɗannan kafirai zuwa ga kafici ba ba wani abu ya kai mushinkai zuwa ga mushinkanci ba ba wani abu ya kai mulhidai zuwa ga ilhadi ba face mun ji yadda su daɗi mun yi masu ni'ima mun kwarara masu falalarmu wa ba a humsu da iyayensu gaba ɗaya sun tashi cikin yalwa gaba ɗaya sun tashi cikin falalar Allah maimakon su gode suka zama kaza ciki goge bakinki hatta fala alaihimul umru har yanayi ta rayuwa ta tsawo ni'ima ta ni'ima kaka da kakanni suna ganin ba za ta gushe ba sai dai ta karu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya masu kamu na kwab ɗaya domin sun koma suna aƙidar waye isa wa ya isa ya kau da mu a matsayinmu wa ya isa ya raba mu da jin daɗinmu wa ya isa ya ƙwace ni'imar da take cikinmu muke walawa muke anashiwa muke nishaɗi sun manta ko sun sa makansu mantuwa ba su sani ba ko sun sa makansu rashin sani cewa akwai Allah mudabbirul umur musarriful ashiya wanda biyadihi malakutus samawati wal ard akwai Allah mai juya abubuwa mai yanayi yadda ya so yake mai da yanayi yadda yake so akwai Allah subhanahu wata'ala wanda mulkin samai da kasai da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai duka yana ƙarƙashin shi ne halkan wa mulkan wa tasrifa subhanahu wata'ala don haka ashe ya zama wajibi ya zama dole ga dukkan mai hankali wanda ya san abin da yake yi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a falayarun Allah yana tambayensu. makafi ne su ba su gani ne jahilai ne su ba su sani ba ne wawaye ne su ba su da hankali ne su dubi tarihin duniya annana atil ardanan qusaha min atrafiha duk wata daular da ta isa daula duk wata kasar da ta isa kasa idan ba ta yi imani da Allah ba za ka ga in imani ya zo kasar haka za a rinka cin ƙasar gari bayan gari birni bayan birni alƙarya bayan alƙarya ana cinye ta ta kowane gefe imani na malala ana cinye ta ta kowane gefe musulunci na bunƙasa Allahu akbar ku dubi da'awa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya so kira daga gidansa sai kuma danginsa wa anzir ashiratakal akrabina a dangin nasa aka samu waɗanda suka fito na fito suka kalubalance shi suka walakanta shi suka muzanta shi irinsu abu lahab bayan annabi ya tara su ya yi masu wa'azi ya nuna masu Allah ɗaya ake bautawa kuma yanayi masu gargaɗin azabar Allah in ba su yi imani da Allah ba baffansa abu lahab ya so matashi yana cewa jama'a alihaza jama'atana au alihaza da'autana yace tid da kai saboda wannan ka tara mu saboda wannan ka kira mu sa ne yayan mahaifinsa ne to amma da yake Allah shine Allah kuma addinin na Allah ne sai gashi addinin na dada bunƙasa ana raruke makka in baka yi imani ba sai ka gama takka tayi imani an tauye ka can sai ka ji ɗanka ya yi imani an lankwashe nan gefen an sake ɓalle ka can sai ka ji ‘yanka ta yi imani sai ka ji wanka ya yi imani sai ka ji ƙaninka ya yi imani sai ka wayi gari ka zama lolo an cinye ka ta kowane gefe ka fito waje kana faɗa da musulunci ka koma gida matarka ta ce malam mu fa ba mu yadda ba ko ka zauna ka karantar da mu ko ka samu a makarantar nan na ‘yan izala. sai mazurai sai mazurai la ilaha illallah jama'an musulmi haka annabi ya soma har ya koma madina ya cinye madina ya zo ya cinye makka ya cinye jaziratul arab musulunci ya shiga yaduwa yana cinye sassan duniya Allah ta'ala ce afala ya rauna anna na'atil arda nan kusuha min atrafiha ba su da hankali ne ba su ga sunnar Allah yadda take a kowane zamani a kowane lokacin annabi ko manzo za a zo ƙasa duk su ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba mai wa'azi na wa'azi sai kaga ana kama nan ana kama can ana cinye can ana cinye can ko ta ina sai a wayi gari sunna ta mamaye ya ko wa'azin sunna a ƙasar nan ba haka ya soma ba a gidanku sai a kira ka ce to ko ka daina sunna ka dawo bid'a ko kuma yanzu yanzu ka fita gidan gidan fa can sai ka ga mijin mahaifin matarka ya zo assalamu alaikum alaikum salamu sai ka fito a kira min binta a kira mun binta minta na zuwa kince wanki ita tafi gida sai mu ta fata sai gida wai ya raba wurin ko uba na saki ne ni ban san wannan a musulunci ba kuma ya je ya aura ma wani matar wani biyan bid'a sun yi wannan da in ka fito ma ina za ka iya tafiya duk wanda ya rayuwa a wannan lokacin ya sani daidai da doguwar riga in ka sa kan ma kai rawani sai a jefe ka to yau fa ahalin suna su abin sha'awa wani ya tare ne ya ce malaga bata malan bata malan na ce da yau ce wallahi ba mu san mu ba wani mata sai ku ‘ya'yanmu da Allah ku zo ku aure su mun lura ku ce rike aure jama'a musulmi ku duba bai fama yi imani da sunan ba tukuna wani kuma aka yi masa haihuwa ta gwaye ya ce ta ah, gaskiya wannan haihuwan fa’i zala zan yi ba goro ba taro shi a yi mana a yau da gobe ma darasi ne in ba a kama ka abin Allah tsau'an ba a kama ka abin Allah karha to Allah mu gode maka Allah muna gode maka haka sha'anin addinin gaskiya yake da farko shine mai rauni da farko shine abin tausayi da farko shine abin kantara da cakara da tsangwama amma ba za a dade ba kamar yadda muka ambata baya bal Nasibu bil haqqi alal batil fayadmugu fa iza huwa zahiq falakumul wailu mimma tasifun subhanahu wa ta'ala ya fassara wannan ayar da wata aya cikin suratul ahqaf inda yake cewa walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarafna alayati la'allahum yarji'un hakika mun halaka duk waɗanda ke kewaye da ku na garuruwa da alƙaryu da birane ta yaya ta hanyar mu tabbatar da mulkin musulunci mu tabbatar da addinin musulunci mu tabbatar da ɗaukaka ta islama sannan muka bayyana maku ayoyi ta hanya daban-daban ko kwa dawo zuwa ga addinin Allah ku yi imani da Allah ku kafice ma abin da yake ba na Allah ba ne subhanahu wa ta'ala alhassan al-busari Allah ta'ala ya ji kansa ya ce ani bi zalika zuhurul islami alal kufri yana nufin musulunci zai sama akan kafici gaskiya ce sama akan ƙarya shiriya ce sama akan bata kullum Allah na taimakon bayinsa akan makiyarsa ya hallaka al'ummar da ta kafice masa ya gaza birni ko garin da ke kafici sannan ya ba da taimakonsa na musamman ga masu tsoronsa muminai masu bauta masa subhanahu wa ta'ala yana mana bayani yana ƙara mana bayani a fahimul galibun shin kafin nan masu kafici masu zalunci su ne suke da rinjaye kan muminai masu imani ko muminai ne ke da rinjaye a kansu tabbas ko ba ce ba masu imani suke da rinjaye kan masu kafici wa da na lahumul galibun wala mai Allahu mai yansu rindunanmu Allah subhanahu Ta'ala ya ce suke da rinjaye suke da nasara akan makiyanmu kafirai su kuma katirai humul maglubun al-asfalun al-arzalun su ne ake rinjayensu su ne ‘ya'yan hasara kuma su ne ƙasƙantattu walakantattu duniya da kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mana imaninmu ci gaba malam قل إنما أنزلكم ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل كغيا مسو addini na Allah ne ni kuma manzo ne daga Allah jalla jalaluhu innama unzirukum bil wahyi ina maku gargadi da wahayin da Allah ya aiko da shi zuwa gare ni ne ba ni nake kagawa ba gargadin daga Allah ne sanar da ni aka yi in sanar da ku domin ka'ida na addini Allah subhanahu wa ta'ala huwal mushari' wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam muballigun Allah ta'ala shi ke sa doka ya shar'anta shari'a babu wanda ya isa ya sa maka doka in ba Allah ba wanda ya sa doka ta saba mana Allah ya zama tsagutu wa mai bi tsagutu. wa yi umin billah faqad saka bil'un wata lusqawa annabi sallallahu alaihi wa da dukkan manzanni wahayi ake masu wato a kama su saƙo daga Allah Allah ya ce ga abin da nake so ga abin da ba na so ka aikata kuma ka sanar da al'umman ka su aikata shi ya ce kul inna ma an zirkun bil wahayi ina maku gangadi da wahayin Allah ne ni isarwa ne nawa in ba shine jan kunni in baka bi abin da aka ce ba akwai bala'i akwai fitina akwai azaba da ukuba zai biyo baya in zan kenan kuma sai abin da aka yi min wahayi nake faɗi ina kiranku ina jawo hankalinku ina neman ku yi imani da abin da nake gaya muku kash sai dai akwai makafi akwai kurame akwai bebaye to ire-iren waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala ya suma usun muddu'a kuma diyan da ka so ya ji abin da kake faɗi bebe diyan da ka so ya ji abin da kake gaya masa ba zai iya ji ba ira ma yin a lokacin da aka gargade su aka kira su aka aza su akan hanya kenan aya tana nuna mana babu makanta kaman makantan da baka ga gaskiya ba kuma komin ƙarfin ganinka babu rashin ji ko bebentaka ko kurumta fiye da a gaya maka gaskiya ka ji an sa kai aiki da ita to ka taɓe ka shiga cikin bala'i za ka tabbata ɗan nadama gobe kiyama ci gaba wala'in ya tsakahun na hatoyin yin azabin rantika da yau ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ƙaryan kafici ake yi da gangan ne ake ja'irci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in masarhum nafhatun min azabi rabbik wallahi idan wani ɗan ƙanƙanin azaba daga ubangijinka ya ɗan shafe su nafha kamar ka hura wuta ganga-ganga iska ya ɗaibo zafinta ya ɗallashe ka zafin to in ma irin wannan azabar Allah ta ɗan lashi an ne ja'iri mushriki anidi munkiri a wannan lokaci da sai ya rikici la na ya wailana ce wayo azaba ya tabbata a kanmu daga Allah wayo azaba ya inna kunna zalimin mu ne azzalimai mu ne fafirai mu ne fasikai mu muka saba ma hanyar Allah kamar yadda muke gani yanzu alagafa ta malam in ba mai imani ba to za ka gan yau a rikice ne a rikice shi yasa duniyan kafici gaba daya ta rikici eh, talla ne zuwa muhim tsare-tsaren su gaba daya ya birkice saboda me ai ba mai san rayuwa kaman arni mushriki mulkidi wala tajidannahum ahsan nasi ala haya wa min allazina ashraku amma أحدهم لو Wa ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن amma. Allah ya ce za ka same su sun fi kowa kwaɗayi da san rayuwa a rayar da su dai a ci duniya dai a yi sharholiya dai kuma rayuwar dai yadda ta kai da ƙasƙancinta duk yadda ta tsaya da walakancinta da rashin daɗinta bai san mutuwa don haka wata fitina na ɗan aukuwa ya gigice ya rikice ya rude ya rasa hankalinsa saboda shi da'iman yamshi mu kibban ala wajihihi afa mai yamshi mu kibban ala wajihihi ahada amma yamshi sawiyya ala siratin mustaqim mutum ne wanda bai san ina ya fito ba bai san a ina yake ba bai san ina ya dosa ba yaya karshen hanyar a ina za ta dire bai sani ba to zai daidai da wanda ya san daga ina yake a ina yake kuma ina ya dosa na haka bata ba za ta taba daidai da shirya ba imani ba zai taba daidai da kafici ba azaba kaɗan tana samun su za su yi ta ihu suna kwamato يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما زالت تلك دعواكم دعوة سكينة abinda suke faɗi kenan sun yi ikirari da bakinsu sai kaga wanda yake cewa shine shugaban duniya yana kuka corona virus ta sa shi zubar da hawaye yana neman agaji yana neman tallafi alaisallahu bi ahkamil hakimi kai da kake cewa kana da iko kana da fawa super fawa yanzu ka gane Allah shine mai hukunta masu hukunci mai yadda ya so ga bayin shi Allah ka sa wannan ya zan darasi gare su gare mu ga dukkan wanda yake rayuwa a gane Allah kamar yadda ya cancanta a gane shi ai imani da shi a yi masa da'a wannan za'ul mawazin ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة ونضع الموازين الكست ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله أكبر باين أنقما سلسلا أرايوا to ilallahi marji'ukum jami'a makoman ɗa ko bayi gaba ɗaya zuwa ga Allah ne kana so ba ka so ka yadda ba ka yadda ba ka amince ba ka amince ba kana son rayuwan Allah zai kashe ka zai kashe ni zai kashe mu daga nan mu koma zuwa ga Allah baki ɗayanmu a rayuwanmu mun yi ayyuka mabambanta wasu na alkhairi wasu na sharri wasu na imani wasu ma na kafici to Allah wannan za'ul mawazin al-qista za mu aje mu dibiya mu dora mizani na gaskiya sikeli na awon bayi da awon ayyukansu wannan mizani wanda za a auna ayyukan bayi za a zo da bawa za a zo da aikin bawa sannan a aza aikin bawa akan sikeli subhanahu wa ta'ala ce man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wanda da aka aza aikinsa a sikelinsa aikinsa nagari nauyinsa ya rinjayi na bannan subhanahu wa ta'ala ya ce za mu sa shi a rayuwa dadda wala saufa yi otu ka rabu kafa tarzawa kai da kanka sai ka ce daɗin ya ishe ka Allah ya ishe ni daɗin Allah ya ishe ni daɗin domin Allah rahimi ne kuma rahimun ne subhanahu wa ta'ala kuma ma'abocin falala ne zai mai da ɗaiɗai goma-goma idan ko aka yi rashin sa'a nauyin munanan ayyukan bawa suka rinjayi kyawawansa haifar mawazinu to fa’un muhu hawiya uwarsa wanda za ta rungume shi ta nade shi ta ba shi nono wata wuta ce babba ana ce mata hawiya kai da ji hawiya kasan akwai wuya a wajen ba sai an gaya maka ba wannan adalci ne na Allah in aka zo da aikin bayi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani liyaumil kiyama ga ranan kiyama za a yi wannan hisabi malamai suka ce za a auna ka a auna aikin ka. a auna ka darajan imaninka ya yake za a sa ka a sikeli ba nauyinka za a duba ba wai yadda kake a duniya ku tuttubi ne ko ɗan tsololo dogo ne ko gajere mai kitse ne ko busashe ba wannan za a duba ba imaninka kamar yadda wani hadisi ya tabbata wata rana abdullahi masu mas'udi ya hau sama sai wasu suka daga kai suka dube shi sai suka ga dan gyaman kafansa sirri sai suna mamaki suna murmushi saboda Allah ya yi shi ɗan kyararra ne fiye da yadda kake zato annabi da ya an mamaki suke suna murmushi saboda sililin kafan shi ya masu sille annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu a ta'ajabuna min diqqati saqaihi kuna mamaki ne game da silili ko kafan shi siriri haka lalahuma asqalu yawmal qiyamati min al-uhudi aw kama sallallahu alaihi wasallam ce wallahi waɗannan sawaye na shi, a gobe ƙiyama, in an sa su a mizani nauyin su yafi nauyin dutsen uhudu nauyin dutsen uhudu sakwaya mita na dutsen uhudu ko kilomita shida ne amma nauyin kafafuwan shi kawai ya fi uhudu shi sa malamai suke cewa za a auna bawa kenan a darajan shi na imani ya ƙarfin imaninka ya riƙonka da addini sannan a auna ayyukan bayi duka wani za'ul mawazi na alkiski liyau milkiyama falatun zulamu nafsun shai'a ba za a zalunci rai da wani abu ba ko ɗan ƙanƙani ba za a rage maka hasanat ba ba za a ƙara maka sayi'at ba kyawawan ayyukanka ba za a tauye maka ba bal ma falalan Allah zai nunnunka maka munanan ayyukanka ba za a ƙara maka ko ɗaya ba ɗayan na rak da ka yi ita za a auna ita za a auna shi yasa mabannaci ko kafiri ko mushriki ko mujirimi idan aka zo masa da tilin bannarsa ya duba ya gani zai ce mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada zai ce mene yaya wannan kundin tara bayanai yake dabin abu dikin dikin ƙanana yan mitsi-mitsi ma bai basu ba balantana manya lafiya abinda kuka aikata shi za ku gani ga shi gaba gare ku ubangijinka Allah ta'ala bai zalintan ka da komai bai zalintan kowa bai ƙara munanan aiki bai rage kyawawan aiki وإن kana مثقال habatin من خردل أتينا بها kuma aikin da kai ko da gwargwadon ƙwayar komayya ce wato mafi ƙanƙanin ƙanƙani inda kai aiki na alkhairi ko kai na shari subhanahu wa ta'ala ya ce a taina biha za mu zo da shi da kai a auna a baka sakamakon da ya dace Allahu akbar wa kafa bina hasibin kuma mun isa mun kai matuƙa wajen hisabi lokaci ɗaya za mu yi mima kowa kowa ya san matsayinsa ya san mazauninsa Allah ya ce inna Allah لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سورة النساء Allah yana ce mana Ubangijinku Allahu Jalla Jalaluhu bai zalintan bawa gwargwadon ƙwayar komayya. Aikin da ka zo da shi in kyakkyawa ne bi muktadal iman to Allah zai ninninka maka sakamako bayan an gama kuma ya baka wani gagarumin lada daga wajensa ya ce shiga gidan aljanna ba Allah ba wake wannan idan kana so ka san rahama da falalan Allah lura da waccan aya da waccan sahihin hadisi Allah ya ambaci mafi girman zunubai ce wallazina لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل الصالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah yana ambatan bayansa ne na gangaru bayan ya ambaci sifofinsu ijabiya, sai kuma ya ambaci salbiya wanda suka nisance shi ce sune ne waɗanda ba sa haɗa wani da Allah wajen bauta ba su kiran wani neman agaji ka ba mu lafiya ko ka azurta mu kuma su ne waɗanda ba sa kisan kai su kashe ran da Allah ya haramta a kashe ba tare da ta cancanci kisa ba kuma su ne waɗanda ba sa zina kai co ƙatanka da kai ka zama bunsuru Allah ya kiyaye wannan yana gab da ya kama uwarsa nema don bai bar da yayarsa ba ke kuma kin zama tinkiya a titi Allah wadai Allah wadai kowa ya ja shadda matattaran annoba to su ne waɗanda ba sa zina kuma su ne har yanzu Allah ya ce wanda di ya aikata ɗayan waɗannan zai gamu da mummunan sakamakonsa gobe kiyama za a ninninka masa azaba zai tabbata cikin walakanci to kaga duk wannan bayanin sai Allah ya ce illa man taba na ɗaya banda wanda ya tuba wa amana ya jawo ya yi imani ya kyautata imani ko da ya yi waɗancan abubuwa wa amila salihan ya kuma yi ayyuka na gangaru ya ci gaba da da'a ga Allah da biyayya ga Allah da girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kyautata ma bayin Allah sai Allah ce to iransu munanan ayyukan da suka yi da Allah zai canza ta zuwa kyawawa fa'ula'ika yi baddilillahu sayyatihim hasanat zinan da ya yi sai a ce to tunda ka tuba ka yi imani ka koma aiki mai kyau za a baka lada kamar yadda kake kusantar matarka ta sunna in ba Allah ba wake wannan sai shi kadai wa kana Allahu ghafurur rahima saboda Allah ya zama yawan gafara ne mai yawancin kai idan kana son ka gane fassarar ayan nan ka karanta sahihin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda da manhusi ba uzzi wanda da aka yi masa hisabi to wannan an azabtar da shi an gama sai da tuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya rasulallah ashe ba Allah ya kina cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ce yi inna ma zalika a'dun wannan bijiro da aikin bawa ake kawai a nuna masa in mumini ne za a zo a kawo ka a kawo aikinka Allah sai ya ce ka taba zina ce Ya rab sai a aje sai fuskan mutum ya takura bakin ciki ya kaman zai kashe shi shi ka taba karya wani lokaci eh ka taba kaza eh ka taba kaza sai ji kama ba mafita kawai akan soma dama da sayi'at ne sai a ɗauko hasanat ga ka da imani sai ya murmushi ga ka da sallah ga tsayuwan dare ga karatun Kur'ani, ga kaza ga kaza ga kaza kaza ga zakka ga bin iyaye ga kyautata mu marayu ga kyautata ma talakawa kana ciyarwa lokacin tsanani sai ta murmushi to idan aka gama karanto mashi kyawawan ayyukansa sai ubangiji subhanahu wata'ala bi rahmatihi wa fadlihi sai ya dauko munanan sai ya ce duka na mai da su kyawawa sai ya bangashe da dariya sai a bashi sakamakonsa da hannun dama wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah kai mana sassaukan hisabi ka yafe mana zanubanmu shi yasa subhanahu wata'ala ya ce wa kafa bina hasibin mun isa mu zan masu hisabi waɗanda yake kuma suke hisabi ba mai yin hisabi isu jama'an musulmi la'akari da yanayin lokaci ina ga za mu tsaya a nan insha Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya kaddara rayuwarmu sai tashi a darasi na gaba Allah ka datar da mu ka raba mu da fitina da bala'i ka raba mu da musiba ka raba mu da wannan annoba ka yaye ta barin duniya baki daya Allah ka sa sanadiyarsa mushriki yayi imani kafiri yayi imani mulhidi ya daina ilhadi ya dawo ma hanya Allah ka sa mai sabo mai kin Allah wannan ya zan sanadiyan dawo waisa zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma rfa' al-ba'sa wal jununa والجزام وسيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته